فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير كومنا بكي يو ba za a karɓi fansa daga wajenku ba a madadin azabtar da ku kuma ba za a karɓi fansa daga waɗanda suka bayyana kafircinsu ba, makomar ku ɗaya da kafirai ita ce wuta, ita tafi dacewa da ku, kuma kun fi dacewa da ita, makoma ta yi muni.